gwamnatin katsina ta kaddamar da rundunar mayakan sa kai domin murkushe 'yan bindiga algeria ta dakatar da shiga tsakani a rikicin ji mulkin niger Najeriya ta kwaso kiristoci da suka je kasar Isra'ila aikin ibada. makaman roka sun dira a birnin ashkelon bayan cikar wa'adin da hamas ta bayar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 Gwamnatin Jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya ta kaddamar da rundunar mayaƙan sa-kai da za ta taimaka wa jami'an tsaro domin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a faɗin jihar. Rundunar mai mutum dubu 1,500 za ta yi aiki tare da sauran jami'an tsaro wajen samar da zaman lafiya a jihar ta Katsina. A yayin kaddamar da rundunar tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da gwamnonin jihohi na cikin waɗanda suka halarci taron kaddamar da rundunar a ranar Talata. jihar katsina da sauran jihohi a yankin arewa maso yammacin najeriya sun daɗe suna fama da ayyukan 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa sai dai bayan rantsar da shi a matsayin sabon gwamnan jihar dr dikko umar raɗa ya jaddada matsayarsa ta kin aminta da sulhu da 'yan bindigar Ƙasar Algeria ta bayyana dakatar da yunkurin na shiga tsakani a rikicin siyasar Nijar bayan juyin mulkin da aka yi a watan Yuli ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta sanar a cikin wata sanarwa cewa sanarwar da hukumomin Nijar suka fitar ta haifar da halastattun tambayoyi game da ainihin aniyar su ta amincewa da shiga tsakanin Algeria. A yanzu dai an dakatar da wannan mataki sai sun samu tabbatacciyar magana daga sababbin daga shugabannin mulkin sojan Nijar kan ci gaba da shiga tsakanin. a watan jiya Nijar ta amince da tayin Algeria na shiga tsakani a rikicin siyasar ta da nufin mayar da kasar akan tafarkin dimokuraɗiyya a watan Agusta Algeria ta baiwa mahukuntan Nijar shawarar mika mulki a cikin wata shida zuwa hannun gwamnatin farar hula sai dai shugaban gwamnatin mulkin sojan kasar janar Abdurrahman ciyani wanda ya karbe iko a watan Yuli ya buƙaci mika mulki a cikin shekaru uku masu zuwa Algeria ta kuma nuna rashin amincewa da matakin soji a matsayin hanyar warware rikicin Nijar bayan barazanar da ƙungiyar ECOWAS ta yi na yiwuwar tura dakarun soji su mayar da mulkin dimokuraɗiyya. Shugaban Najeriya Bola Tinubu wanda kuma shine shugaban ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ya yi maraba da matakin shiga tsakanin amma wannan sabon lamari zai ƙara kawo cikas ga ƙoƙarin warware rikicin siyasar ta Nijar. Gwamnan Jihar Legas ya bayyana farin ciki da komawar Kiristoci maniyyata goma zuwa gida bayan sun je birnin Jerusalem na ƙasar Isra'ila don yin aikin ibada. Babajide san olu ya ce sun yi nasarar kwaso dukkanin Kiristocin maniyata aikin ibadar zuwa gida Legas. Gwamnan ya yaba wa ma'aikatar harkokin cikin gida ta Najeriya saboda abin da ya kira aiki mai kyau da suka yi wajen mayar da su zuwa aikin mayar da masu zuwa aikin ibadar birnin Jerusalem gida Legas. Duk shekara Kiristoci daga Najeriya kan je ziyarar ibada zuwa birnin Jerusalem na Isra'ila. Ƙungiyar Hamas ta ƙaddamar da hare-haren da ba a taɓa ganin irinsu ba kan Isra'ila a ranar Asabar, inda ta kashe mutane tare da yin garkuwa da wasu ciki har da sojoji da mata da ƙananan yara. To a wata mai kama da wannan an ji ƙarar fashewar rokoki da dama daidai lokacin da wa'adin da ƙungiyar Hamas ta bayar na ƙarfe biyar na yamma agogon yankin na cewa mazauna birnin Ashkelon su fice ya cika. Wakiliyar BBC Alice Cody daga birnin Ashkelon ta ce suna tare da wasu mazauna birnin a gidan da suke fakewa. Alice Cody tana ci gaba da kawo rahotanni game da rokokin da suke tashi a Ashkelon. Matakin na zuwa ne bayan kungiyar Hamas mai gwagwarmaya da makamai ta kai hare-hare kan birnin. Ta ce sun ji ƙarin fashewar abubuwa a cikin 'yan mintuna da suka wuce. To a fagen wasanni tsohon tauraron Chelsea da ya koma taka leda a Real Madrid da Spain Eden Hazard ya sanar da ritaya daga fagen ta tamola a yau talata matakin da ke kawo ƙarshen shekaru sha shida da ya shafi yana taka leda. Hazard ɗan ƙasar Belgium mai shekaru 32 wanda ya koma Real Madrid daga Chelsea a shekarar 2019 kan farashin fam miliyan 89 amma kuma ya iya doka wasanni 54 kacal gabanin gabanin rabuwa da ƙungiyar a ƙarshen kakar da ta gabata. Hazard wanda ya lashe kofunan Premier biyu yayin taka ledarsa a Chelsea an ga haskawarsa a wasanni fiye da 700 a tsawon lokacin da ya shafi yana taka leda a dukkan matakai zakaran na Belgium wanda yake ba tare da kungiya ba tun bayan da Real Madrid ta kawo ƙarshen sa a watan Yuni ya ce ya ɗauki matakin ne bayan sauraron zuciyarsa Eden Hazard wanda tun farko ya yi ritaya daga dokawa ƙasarsa leda bayan fitar da su daga gasar cin kofin duniya a Qatar cikin watan Disamba ya ce rataya ya ce rataye takalmin nasa shine zaɓi mafi sauƙi a halin da yake ciki tuni dai chelsea ta wallafa saƙon jinjina da bankwana ga tauraron wanda ta bayyana a sahun zakarun 'yan wasa da duniya ta gani yayin zaman shi a real madrid hazard duk da cewa ƙwallaye bakwai kaɗai ya iya zurawa a wasanni 76 da ya doka amma ya lashe kofin zakarun turai da club world cup kana European Super Cup da La Liga guda biyu sai kuma Copa del Rey da kuma kofunan Spanish Super Cup guda biyu. Eden Hazard ya faro wasanni shi a matsayin kwararre da kungiyar kwallon kafa ta Lille da ke Faransa wadda ya zura kwallaye 50 a wasanni 149 yayin da ya taimaka wa kungiyar wajen lashe kofin league guda biyu da kuma Coupe de France. to duka-duka labaran kenan a madadin jami'in da ya hidimar tace muku labaran ta hanyar na'ura mai kwakwalwa nura muhammad ni da na fassara na karanto a madadin ɗaukacin ma'aikatan tashar fara'a tv a shirin na goma ruwan ɗaure da ke ce da ku mu kwana lafiya